بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha biyar ga watan shawwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan juli shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a kudirin jagororin nan guda hudu imamu abu hanifa nu'man bin thabit kufi wa imamu abu abdullah malik bin anas al-asbahi imamu darul hijra wa abu abdullah muhammad bin idris al-shafi'i wa abu abdullah abu salih ahmad bin hanbal al-shaybani rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda a darasinmu da muka kwana mun karkare bayanai akan kudirin imamu abu hanifa da zantuttukan da ya yi yau da izinin allah za mu tashi a shafi na ashirin a wannan littafi wanda malam ya ce al-mabhasu shi shine mabhasi na uku aqidatul imam malik bin anas kuduri na imamu malik dan Anas imamu darul hijira rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a kamar yadda muka saba muna buƙatan mu ƙara sanin wane ne imamu malik kamar yadda muka yi bayanin wane ne imamu abu hanifa muka yi bayanin inda ya karatu da wajen wa'anda ya kwankwaɗi ilimi na addinin musulunci a hannunsu har ya kai matsayin da yau ake jinsa kuma har duniya ta nade ana amfani da iliminsa da ya bari a duran ƙasa to haka shi ma imamu malik na farko dai imamu malik ana kiransa malik bin anas bin malik bin abi amir bin amr bin harith bin ghaiman bin jusail wasu su ce bin Husayl bin Am bin al wanda ake kiransa al-Asbahi bin Auf bin Malik bin Zaid bin Shaddad al-Humairi wanda ake kiransa yana ƙarƙashin ƙabilar a Humairi wanda ana jingina su zuwa ga bani taim wanda bani taim suna daga cikin manya-manya daga cikin ƙuraishawa imamu malik ɗan anas wanda ake ce mai malik bin anas bin malik bin abi amir wanda ana masa alkunya da wato abu abdullah mutumin da ake ce mai al'asbahi an haife shi ne a shekara ta casa'in da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a garin Madina a garin Madina aka haifi Imam Malik darul Za zaka ga cewa akwai tazara tsakaninsa da Abu Hanifa Abu Hanifa an haife shi shekara ta tamanin bayan hijira kaga ya girma Imam Malik da shekara nawa goma sha uku kenan ko shi a haife shi shekara ta casa'in da uku bayan hijira shi kuma wannan a haife shi shekara ta tamanin bayan hijira kaga tazaransu shine shekara goma sha uku kenan tazarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba sayyidina Umar a shekaru shine tazarar da Abu Hanifa ya ba Imam Malik a shekaru manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya girma sayyidina Umar da shekara goma sha uku kaga imamu abu hanifa ya girmu imam malik da shekara goma sha uku kaga ya yi daidai da tazarar da ke tsakani imam malik ana jingina shi akan cewa mahaifiyarsa a ita ce ake kira aliya wa'azu suka ce a'a sunanta ghaliyatu bintu shuraikin bin abdurrahman bin shuraik al-azdiya mutuniyar ƙabilan azbiya ce wanda a garin madina imamu malik ya taso to imam malik ya taso a ƙarƙashin iyayensa da mahaifinsa da mahaifiyarsa a garin madina a shekara ta ɗari casa'in da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik Allah ya masa ni'ima na haddace ƙur'ani ya haddace Qur'ani tun yana ƙuruciyarsa daga nan Imam Malik Allah ya ƙaddara bai fita a ƙwaryar Madina wajen neman ilimi ba Saɓanin a sauran malaman da zamu ji bayanansu Imam Malik ya yi karatu a wajen manya-manyan malaman da ana ji da su a duniya a wannan lokacin a garin Madina daga ciki akwai Abdurrahman bin Hurmus yana daga cikin malaman da imam malik ya karatu a hannunsu sannan akwai nafi'u maula bin umar radiyallahu ta'ala anhuma akwai imamu nafi' shi kuma bararren bawa ne na abdullahi dan umar dan khattab shi ma malami ne daga cikin malaman imamu malik sannan akwai ibnu shihab Zuhri, imamu Zuhri yana daga cikin manya-manyan tabi'ai wa'anda sun ga sahabbai ɗari biyar da idansu a lokacin zamaninsu to imam malik ya yi karatu a wajen ibn shihab zuhuri sannan akwai a rabi'atu bin abdurrahman wanda aka fi saninsa da rabi'atun ra'ai wanda malami ne daga cikin malaman imamu malik imam malik ya yi karatu a hannunsu sa'annan akwai sa'idul maqburi sa'idul maqburi yana daga cikin malaman da imamu malik yayi karatu a hannunsu akwai kuma afa'u bin abi rabah shi ma imamu malik ya yi karatu a wajen waɗannan malaman sa'annan kuma akwai manya-manyan malamai waɗanda suke imamu malik ya yi karatu a hannunsu ya yi karatun fikihu da hadisi da ulumul qur'an da makamancin haka a wajen wa'annan malaman to Allah sai ya sanya albarka a cikin rayuwar Imam Malik saboda ikhlasinsa da tsoron Allahnsa Allah ya ba shi karbuwa a lokacin su Haruna Rashid har ya kai ga a lokacin muwadda malik ita ce babban littafin da imamu malik ya rubuta ta da hannunsa amma muwadda malik imam malik bai rubuta ta ba sai da ya shekara arba'in yana rubuta ta sai da ya shekara arba'in yana rubuta ta shi ko imamu shafi'i da yake ya yi karatu a wajen imam malik ya haddace muwadda malik a kwana goma sha biyar to kaga wannan yana daga cikin a falala wanda imamu malik imamu darul hijira ya samu wajen yada wannan ilimi to ilimin nan da imam malik ya yada saboda akwai waɗanda suke sa'o'insa ne a fage na ilimi daga ciki akwai sufiyanu thauri sufiyanu thauri yana garin kufa ne amma tsarorin imam malik ne a fage na ilimi duk da yake sun ɗara masa a ilimi amma kuma saboda albarkan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a ilimin imam malik ya fi su shahara a wajen amawa su su na tsauri ɗaliban ilimi da malamai suka fi sanin su amma imam malik duk duniya in ka kira shi baka bukatan ka ce waye imam malik wannan yana daga ciki akwai imamul auza'i imamu auza'i shine ake mai wato taken imamu ahlus sham shine jagoran mutanen sham shi kuwa ya girma imam malik da shekara biyar saboda shi an haife shi hijira na tamanin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi imam malik kuwa casa'in da uku kaga tazaransu shekara bakwai ne ta biyar amma duk da yake Allah ya albarkaci ilimin imam malik wa'annan malaman sai da suka rawaito hadisai daga hannun imam malik ba wai dan ya fi su ilimi ba duk da yake sun ɗara shi a ilimi amma sa'o'insa ne a fage na ilimi to ana kiransa imamu auza'i imamu ahli sham sa'annan akwai al-layth bin sa'ad akwai imamu layth bin sa'ad imamu layth bin sa'ad shi kuma al-misri a garin misr yake imam al-layth bin sa'ad shi kuma yayi karbo ruwayoyi daga imamu malik amma imamu shafi'i da kansa yake faɗi ya ce na zauna a gaban imamu malik koyan ilimi kuma na zauna da laif bin sa'ad amma imam malik bai fi laif bin sa'ad ilimi ba bi ma'ana laif bin sa'ad ya ɗara imam malik a sanin ilimi kaga kuwa wani wakili bai taɓa jin wannan sunan ba sai a yau to imamu allais bin sa'ad yana garin misra ne yana daga cikin manya-manyan jigajigan malaman misra a zamanin su imam malik kuma tsara ne na su imam malik a fage na ilimi duk da ya ɗara shi a sani amma ana kiran su sa'o'in juna a fage na ilimi sa'an nan akwai sufiyanu bin uyayna sufiyanu bin uyayna kuwa shi kuma malami ne a garin makka shi kuma ya yi karatu a wajen wato abdullahi bin abbasin wanda imamu shafi'i ya yi karatun hadisi da ulumul qur'ana wajen imamu sufyan bin uyaina kafin ya tafi garin madina to shi ma yana daga cikin wato malaman da suka yi sa'o'i da imam malik kuma suka rawaito hadisai na manzon allah sallallahu alaihi wasallam a hannun imamu malik sa'annan akwai shu'batu bin al-hajjaj al-basri shi kuma shu'ba bin hajjaj al-basri shi kuma yana garin basra shi ma haka sa'o'i ne na imam malik a fagen ilimi amma kuma ya rawaito ruwaya daga Imam malik bi ma'ana ya rawaito hadisi daga Imam malik a ɗan anas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa'annan suna daga cikin sa'o'in imam malik wanda suka suka rawaito hadisi daga imamu malik to imam malik yana da yara ne guda biyu maza ɗaya mace kamar yadda wato abu am ibn abdulbar yake bayani a cikin littafinsa a tamhid yana da ɗa ana kiransa Yahya wanda yana rawaitowa daga ɗansa a cikin muwadda Malik Yahya bin Malik bin Anas yana daga cikin ƴaƴan Imam Malik kuma ya rawaito hadisi daga babansa sa'annan akwai Muhammad bin Malik bin Anas al-Asbahi shi ma ta ne ga Imam Malik sa'annan akwai 'yarsa guda ɗaya ita ce Fatima bintu Malik bin Anas bin Malik al-asbahi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa'annan suna daga cikin yayan da Imam Malik Allah ya azarta shi da su lokacin da Imam Malik ya rubuta muwadda Malik Harunan rashid ya ce mai ka bari mu sanya wa mutane a duniya wajibcin karanta wato aiki da muwadda Malik saboda tsantsan ikhlasin imam malik da tsoron Allah sai ya ce a'a ya ce shi iya rayuwarsa a ƙwaryen madina ce sahabban manzan Allah ko sun fi dubu ɗari sun yaɗu a duniya akwai ilimin da suke tattare da shi wanda bai samu a cikin garin madina ba idan aka ce za a sa mutane dole su yi aiki da muwadda malik zai zama an kuntata musu idan aka zo aka samu wani hadisin da ya ci karo da abin da ke cikin muwadda malik to ya za a yi wannan shine dalilin da imam malik ya kawo wanda ba a wajabta wa mutane amfani da muwadda malik a wannan lokacin ba manya-manyan malaman duniya sun yabi wannan littafin kafin a samu sahihul bukhari da muslim wanda a ciki imam shafi'i ya yabe shi ali bin madini ma ya yabe shi sa'annan imamu ibn khaldun da sauran malamai duk sun yabe shi har suke tawilin yabar da imamu shafi'i yayi wa muwadda malik akan cewa babu wani littafi bayan littafin Allah da ya kai muwadda malik suka ce wannan kafin a samu bukhari da muslim ne dalilin da yasa imam ma'a eh, shafi'i ya faɗi wannan kalma kamar yanda ya faɗi to daga nan ne imam malik ya shahara akwai manya-manyan ɗalibai da suka kwankwaɗi ilimin hadisi a wajen imamu malik daga ciki akwai abu abdullah wanda ake kira abdurrahman bin al-qasim al-misri shi shine ruwayan ibn al-qasim na muwaɗa malik al-misri wanda shi kuma ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da casa'in da ɗaya hanifa kenan daidai wajen ne ko? ya rasu shekara ta 191 ko mini ya yi ɗanke to insha Allah bari ya kunna shi kuma wannan abu abdullah wanda muka ce abdurrahman bin al-qasim al-misri wanda shine riwayan ibn al-qasim da kake ji na muwadda malik kamar yadda muka ce ya rasu shekara ta 191 a bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan akwai abu muhammad abdullahi bin wahab bin muslim shi ma ɗalibi ne daga cikin ɗaliban imamu malik wanda shi ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da casa'in da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekarar da abdurrahman Lmahadi mahadi ya umarci imamu shafi'i lokacin yana garin bagadada ya rubuta littafin ar-risala farkon littafin da aka fara rubutawa a ilimin usulul fiqh sa'annan akwai na ukun su akwai ashab ibnu abdul aziz al-qaisi shi ma wannan shekara ɗaya suka rasu da imamu shafi'i shine shekara ta ɗari biyu da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina sai daga cikin ɗalibansa na hudu akwai abu abdullah muhammad bin idris shafi'i imamu shafi'i shi ma ɗalibin imamu Malik ne shi kuma ya rasu shekara ta ɗari biyu da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina za ka ga suna daga cikin manya-manyan ɗalibansa da suka fi shahara wanda suka yada ilimin imamu malik to za ka ga imamu shafi'i ya kwankwaɗi wani yanki na ilimin imamu malik sa'annan ya kwankwaɗi wani yanki na ilimin imamu abu hanifa saboda ya yi rayuwa tare da manya-manyan ɗaliban imamu abu hanifa su ne abu yusuf da muhammad bin hasan shaibani wanda imamu shafi'i ya haɗu da su to imam malik wa'annan su ne manya-manya daga cikin ɗaliban imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a Sa'annan imamu malik a cikin mazhabarsa ta malikiya wanda aka fi sani yana amfani da ka'idar da malaman usul fiqi suke kira yana amfani da alkitabu was sunna sa'annan yana amfani da al-ijma'u yana amfani da al-qiyasu sannan yana amfani da wata ka'ida da shine ya daura wa kansa ita ce amalu ahlil madina abinda ake nufi da ahlu amalu ahlil madina aikin mutanen madina imam malik abin da ya samu wadda malik ta sha daban da sauran littattafai shine imam malik ya yi amfani da wannan ka'idar cewa aikin da mutanen madina suke yi yanzu aka kawo mai hadisi wanda bai san shi ba imam malik abin da yake kiyasta hadisin sai ya kwatanta hadisin da aikin da mutanen madina suke yi idan ya ci karo da aikin mutanen madina sai imam malik ya ajiye hadisin ya ce shi ba zai aiki da shi ba saboda mai sai ce ya ci karo da aikin mutanen madina menene hujjan imam malik akai shine mutanen madina ya ce ai saboda ai a nan aka kafa daula ta musulunci to tun da a nan aka kafa daula ta musulunci duk abin da mutanen madina ke aikatawa yana da silsila tare da manzo Allah shine hujjar imam malik ina fata an gane wannan kuma malamai sun bashi uzuri akan wannan ina fata an gane to shi yasa ake gabatar da yawancin littattafan hadisi akan da malik saboda wa'annan ah, da ke ciki da kuma ah, muballagaat ɗinsa cewa balagari labari ya iso gare ni ana aiki kaza a garin Madina to Imam Malik yana gabatar da shi wannan yana daga cikin ka'idojin da Imam Malik yake amfani da shi sa'annan akwai qaulus sahabi shine zance na sahabi Imam Malik yana amfani da shi kuma malaman usul fiqi ma suna amfani da wannan akwai kuma al-istihsan wannan shi ma ka'ida ce daga cikin ka'idojin da imam malik yake amfani da shi sannan akwai saddu zara'i wanda ake kiransa saddu zari'a toshe kafa wanda imam malik ya fi amfani da wannan a cikin mazhabarsa ta malikiya sannan akwai masalihul mursala duk wa'annan suna daga cikin ka'idojin da imamu malik bin anas yake amfani da shi a wajen mazhabarsa to imam malik Allah ya karɓi ransa a shekara ta ɗari da saba'in da tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wato malaman tarihi suke faɗi kamar yadda wato a imamu zahabi ya kawo su a cikin siyar alamin nubala da haka kuma abu amr bi mana abdulbar ya kawo shi a cikin tamhid sharhin da yayi wa muwadda malik sharhin muwadda malik Allah ya mata albarka an samu sharhi da dama wanda malamai suka yi mata daga ciki akwai sharhin da shi Abu Am wato Ibn Abdul Barr yayi mata shine at-tamhid sannan ya ƙara yi mata wani sharhi al-istizkar sannan kuma ga sharhin da ah, Imam Suyuti yayi wa Muwatta Malik tanwirul hawali sannan malamai da dawa suka zo suka yi ta mata sharhi daga ciki ma a nan zamanin akwai eh, Sheikh Salih bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala shi ma yayi wa Muwadda Malik sharhi zaka ga Allah ya albarkaci littafin da Imam Malik ya rubuta shi Imam Malik Allah ya karbar ransa a shekara ta 179 yana da shekara 85 wata ruwaya suka ce 86 yayi a duniya Allah ya karɓi ransa to amma a duk cikin su wanda ke da karancin shekaru shine Imam Shafi'i shine kwata kwata bai wuce shekara 54 ba Allah ya karɓi ransa amma ilimin da ya bari a duniya gashi nan kai ka ya yi shekaru miliyoyi ne da irin bayanan da ya dinga yi ba yawan shekarun bane albarkan ko karatun ne zaka ji duk fagen ilimi sai ka dan imam shafi'i ya ce haka kuma shi ma imam malik duk da Allah ya albarkaci rayuwarsa da ya yi shekara tamanin da biyar ko da shida a rayuwarsa to wannan ita ce takaitacciyar bayani akan wane ne Imam malik to duk inda ka je yanzu ka ji ana maganan imam malik ka san cewa bijimi ne a fagen me ilimi ya koshi a ilimi na hadisi shi yasa malamai suka ce daga cikin kwarewarsa ya kai ga hatta su Imam Bukhari da Muslim akwai ruwayoyi da yawa da suka rawaito daga Malik Imam Malik yana daga cikin ka'idar malaman hadisi silsilatul zahabiyya wato hanyar jerin gwanan mazajen hadisin da yafi kowanne nagartuwa akwai wanda aka rawaito shi daga Imam Malik shine silsilatul zahabiyya daga Malik daga Nafi' daga Abdullahi dan Umar dan Khattab a cikin chain of narration babu wanda ya kai shi ɗaukaka da daraja saboda yana daga cikin wato abinda malaman hadisi suke kira ali abinda ake kira ruwaya ali bi ma'ana kallat Rijalu, jerin gwanan mazajen da suka rawaito hadisi ba su da yawa qala maliku qala nafi' qala abdullahi bin umar qala rasulullah kaga chain of narration din ba yawa ko to shine ake kira ali wa bidduhu dhaka alladhi qad nazala kishi yasa ko shine hadisi nazil shine wanda za a samu guda bakwai ko goma ko sha ko ashirin ma kafin a kai ga manzon Allah kaga tazarar na da tsawo shi kuma wannan tazararsa takaitacciya ce to yana daga cikin falalar da Imam Malik yake da shi idan muka ce za mu yi sai mu yi satuttuka ba mu ƙarashe bayani akan waye imam malik da kuma ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da shi ba sa'annan yana daga cikin mutanen da suke girmama hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai zo karanta hadisin manzan Allah zai yi kwalliya zai yi ado zai sanya tulare in za ka yi magana zai ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi duk lokacin da yake zai karanto maka wannan ayar kada ku daga sautin ku sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa yake faɗa ka saboda akwai kabarin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wannan ka'ida kuma shine yake da ka'idar cewa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr babu wani mutum a duniya in ya faɗi magana za a iya karɓa kuma za a iya cewa ba a yarda da maganarsa ba ya ce banda manzan Allah Ba a shara ila kabarin rasulullah ya ce banda ma abuci wannan kabarin sai ya nuni zuwa kabarin manzan Allah bi ma'ana manzan Allah ne kada in ya faɗi magana dole ne ka ce ka ji ka yi ne ka yi biyayya amma duk wani makaluki zai iya faɗin magana ka ce ka ji amma ba za ka bi ba ta me yana iya sabawa maganar Allah ko maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to imam malik shi ne ke da wannan ah, ka'ida saboda haka yana da magana akan cewa la yasluhu akhiru hadhihi umma illa bima salaha bihi awwaluha karshen al'umman manzon Allah ba za ta nagartu ba sai abinda ya gyara mutanen farko me ya gyara mutanen farko kitabu wa sunna ko yace to ni ma da kai mu ne muka zo a karshe kenan ko ba za mu gyaru ba sai mun bi abinda ya gyara mutanen farko shine qur'ani da hadisi ina fata an gane Allah ji kan ah, shek abubakar mahmud gumi da rahma in ya zo taken karatunsa sai ce karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiyan wa musulmi kaga mafhumul mukhalafa in ka ce ba za ka karanta hadisi ba kuma ba za ka yi aiki da hadisi ba to za ka shiga cikin me fitina a rayuwarka Allah sa mu dace Allah shiryar da mu malam yace qawluhu fi tauhid zan can da imamu malik yayi a cikin tauhidi wajen kadaita Allah menene imamu malik ya ce sai malam ya fara kawo maka bayani ya ce akhrajal harawiyu imamul harawi a cikin littafinsa zammul kalam ya fitar da isnadi an shafi'i daga imamu shafi'i qala rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa da rama imamu shafi'i ya ce kada mu manta imamu shafi'i ɗalibin wane ne ɗalibin imam malik qala su ila malik عن الكلام والتوحيد أن تنبهي إمام مالك أكن علم الكلام دكما توحيدي عن الكلام والتوحيد أكن علم الكلام ده توحيد فقال مالك سي إمام مالك يتي محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد ya ce ba ya taɓa yiwuwa a yi zaton cewa lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa al'ummansa al'istinja tsarki na ruwa shi ne ake kira al'istinja tsarki na hoge sai a ce al'istijmar ina fata an gane wannan fage ne kalmomi ne wanda malaman fikihu suke amfani da shi al shi shine tsarki na ruwa a yi amfani idan mutum ya yi ba haya idan zai yi tsarki wannan ruwan da zai amfani ya gusar da wannan dattin shine ake kira al-istinja a wajen malaman fiqhu to shine imam Maliki ke cewa baya taba yiwa a ce manzon Allah ya koya mutane yanda ake tsarki amma wai bai koya musu tauhidi ba saboda me yasa imam Maliki ka wannan maganan saboda mu'tazila sun ce fagen tauhidi fage ne na kwakwalwa abinda kwakwalwa ya nuna maka shine daidai abinda kwakwalwa nuna maka bayi da kyau shine bayi da kyau saboda haka duk mutum musulmi ana kwatanta shi ne da kwakwalwarsa sa'an nan Allah zai tambaye shi ne gwargwadon kwakwalwarsa da abin da ta nuna masa to shine imam malik ke mai da raddi martani akan wa'anda suke faɗin irin wannan irin su wato amru bin ubaid al-basri ina fata an gane da bin afa ko wasil bin afa wanda suke yada wannan guba a cikin al'umma to shine imam malik yake mai da martani yace ba ya taba yiwuwa a ce manzon Allah ya koya wa mutane yanda ake tsarki amma bai koya musu yanda ake kadaita Allah ba saboda su sun ce kaɗai ta Allah da kwakwalwa ake amfani da shi duk abin da kwakwalwa ya nuna maka mai kyau ne to mai kyau ne duk abin da kwakwalwa ya nuna maka mara kyau ne to mara kyau ne to shine imam malik yake cewa wat tauhidu ma qalahu an sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace tauhidi shine abin da manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya faɗi me manzon Allah ya faɗi umirtu an uqatila nas Allah ya umarce ni in yaƙi waɗanda suke yaƙana udina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah aw wa anna Allah ala nasrihim laqadir an yi wa waɗanda ake yaƙan su izini su mai da martani idan aka far musu saboda ne an zalunce su kuma Allah yana da iko da zai agaza musu akan wannan zaluncin da aka yi musu saboda haka umirtu an umarce ni kaga an bashi umarni kenan an uqatilan nasa in yaki mutane waɗanda suke yakana hatta ya kulu, har sai sun ce la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ina fata an gane to wannan hadisi da ma'a da Imam Malik ya kafa dalili da shi hadisi ne wanda Imam Bukhari ya kawo sa cikin kitabuz zakat babu wujubuz zakat a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da sittin da biyu haka imam muslim a cikin kitabul iman babul amru bi kitalin nas hatta ya kulu la ilaha illallah muhammadun rasulullah shi ma a mujalladi na farko shafi na hamsin da ɗaya haka imamun nasa'i a cikin sunan kubra nasa kitabu zakat babu mani'i zakat mujalladi na biyar shafi na goma sha hudu haka kuma ya zo a namban hadithi dubu biyu da ɗari hudu da arba'in da uku dukkan waɗannan hadisi duk hanyoyin da aka rawaito shi daga Abu Huraira ne shine malam yake cewa jami'uhum min tariq Ubaidillah bin Ubaidil Lajm Utba bin Mas'ud an Abi Hurairata radiyallahu anhu wa akhrajahu Abu Dawud kitabul jihad babun ala ma yuqatal al mushrikun babun da ke magana akan me za a yaki mushrikai duka wannan min tariqi abi salih ta hanyar abi salih an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu duka wannan imamu al ya kawo wannan to shine yake cewa fa ma asama bihi al-mal waddam haqiqatu tauhid duk abinda ya kare dukiya da jini to shine tsantsan tauhidi kaga ai manzo Allah ce fa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam wa hisabuhum ala Allah yace idan suka ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah asamu minni dima'ahum jininsu ya kare bi ma'ana baya halatta a zubar da jininsu wa amwalahum kuma baya halatta a ci kuɗinsu saboda mutum musulmi ya ci kuɗin musulmi haramun ne sannan mutuncinsu shi ma haka haramun ne musulmi kai musulmi ka zubar da mutuncin ɗan uwanka musulmi kayi haramun sai shi ne imam malik yake cewa anan nan abinda ya kare dukiya da jini to hakikanin tauhidi shine ke kare ka zubar da jinin mutum ko sai ce illa bi haƙƙin islam sai dai na sai dai haƙƙin musulunci mai haƙƙin musulunci mutumin da ya ridda man baddala dinahu faqtuluhu duk mutumin da ya fita daga musulunci ku kashe shi saboda me haqqud din shine haqqul islam kenan ko kaga shine za a zubar da me jininsa kenan amma haka kurin ka mutum musulmi har jini ya zuba a jikinsa kayi haramun shine manzo Allah ce sibabil muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin dan uwanka musulmi fasikanci ne kuma fada da shi ma kafirci ne a ɗayan ruwayar kaga nan gama gari kenan ko da dan totolin da dan kodin da dan iska da mutumin kirki duk ya shiga an ce musulmi ko sai ɗaya ruwayar imam muslim ya ce sibabil mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufur zagin mumini kaga can gama gari musulmi yana sallah ko ko yana abin nan yana zana yana wa'ansu abubuwa mara kyau shi dai sunansa me musulmi to taba wannan fasikanci ne fada da shi kafirci ne manzo Allah ya ce to mumini kuma bawan Allah mai kiyaye dokokin Allah sai manzo Allah ya ce sibabil mu'mini fusukun zagin sa fasikanci ne kuma fada da shi kafirci ne kaga duka an hada da musulmin da mu'minin kaga automatically ana nuna maka gabaki ɗayan su me ba wanda ake tabawa can ba a taba musulmi sai da haƙƙi mumini ma ba a taba shi sai da me sai da haƙƙin musulunci to kaga wannan yana nuna maka tsantsan haramcin mutum musulmi ya zubar da jinin dan uwansa musulmi to wani zai iya cewa to kenan an ba da dama kenan wanda ba musulmi ba shi ma a zubar da jininsa a'a saboda manzo Allah ce man qatala zimmiyun fala yurih ra'ihatal janna aw fala yarih ra'ihatal janna duk mutumin da ya kashe kafirin alkawari waye kafirin alkawali kafirin da aka yi alkawali za a zauna da juna ba za a zalunci juna ba ba za a yi faɗa da juna ba sai ya lallaɓo ya kashe wannan mutumin manzo Allah ce wannan mutumin ba zai ji kamcin aljanna ba kaga wannan ba babu musulmi ba kenan to ina ga musulmi dan uwanka ka ɗauki ka kashe shi da bindiga ko ka kashe shi da wuka ko ka sare shi ko ka soke shi ko ka kafa mai wani abu ko ka mai asiri ka kashe shi duk saboda abin duniya to me zaka je ka gaya wa Allah gobe kiyama to kaga wannan yana nuna maka to imam malik yake cewa abinda ya hana a ci dukiyar musulmi a zubar da jinin musulmi to shine wa tauhidi kaga imani da wa Allah ko da kuma imani da wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya imani da Allah da manzansa kaga baya taɓa yiwuwa a ce an ci dukiyarsa kuma an zubar da jininsa an kuma zubar masa da mutunci yanzu ka yi wa ɗan uwanka musulmi sharri kayi haramun saboda ne wajibi ne ka kare mutuncin ɗan'uwanka musulmi to yau muna kare mutuncin ƴan musulmai a'a sai ya zama shine abin da muke yada wa juna muna neman sharri mu yada dan mu zubar da mutuncin ƴan uwanmu to kaga to ta yaya nakan zai Allah zai kiyaye shi ina fata mun gani. to wannan Imam Malik yana magana akan tauhidi ta Allah shine ke hana a ci dukiyar mutum shine musulunci kenan ko shine ke hana a zubar da jinin musulmi sannan shi ke hanawa a zubar da mutuncin dan uwanka musulmi sannan kuma shine ke haramtawa ka cuci dan uwanka musulmi to ina ga wanda ke cutan kafiri shi kuma ya za a ce tunda za a ce ai tunda musulmi ne ai musulunci kenan ya kare musulmi ne kadai banda kafiri a'a hadisin imamu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin Mu'awu bin Jabal yace wattaqi da'watal mazlum walau kana kafiran yace ka ji tsoron addu'an mutumin da ka zalunce shi ko da kafiri ne kaga an an toshe kenan ko dan kada wani zai iya cewa to ai kenan musulunci ya ce a kare haƙƙin musulmi kenan shi yasa musulmai ke cutan wayanda ba musulmai ba a'a in kaga musulmi ya cuci wanda ba musulmi ba to ba musuluncin ya ce haka ba shine gurbataccen lalataccen amma ba musulunci ya ce haka ba saboda musulunci ya ce ka ji tsoron cutan wanda ba ma musulmi ba addu'an da zai maka babu shamaki tsakaninsa da ubangiji to ina ga musulmi dan uwanka idan ka cuce shi me za ka ce wa Allah ina fata mun gane to kaga wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da al'ummansa wanda imamu malik yake magana akan shine tsantsan tauhidi yana yi wa mu'tazila raddi ne akan maganan da suka yi ina gani ya kamata a ce mu kwana nan ko saboda haka za mu kwana a nan sai idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi a fakara ta biyu insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk